العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى مكسابة a ci gaba da tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi mai muhimmanci rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda fadilatu sheikh sa'ad yusuf abu aziz ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah za mu kammala bayani dangane da sahabin nan mai daraja masanin alkur'ani masanin ilimin fikihu kani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma a darasin mu na 71 za mu tashi daga inda mala yake cewa wa kana umaru yastashiruhu fil amri na umar ya kasance yana neman shawarinsa cikin kowane irin al'amari tunda a can baya mun gabatar yadda ya kira dattawa da manyan mutane ya kira ki ya jawo aya ko sura idza jaa nasrullahi wal ce yace ayi bayani ko ayi tafsiri amma gaba daya babu wanda yayi karbebbiyan wato fassara sai Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma shi yasa ya gwada musu cewa saboda iliminsa da kuma basiran da Allah tabaraka wa ta'ala ya baki dalilin da ya yasa kenan yake kawo shi a cikin kwamiti na dattawa domin tattauna muhimman al'amura sai dai mun kara da cewa shi abdullahi dan abbas baya da rashin da'a baya da rashin tarbiyya baya da karambani baya wulakanta na sama da shi saboda haka duk wanda ya hada waɗannan sifofi ana iya hada ki da iyayensa ko sa'o'in iyayensa ko sa'o'in kakanninsa saboda kima da nasa da layinsa kamar yadda yake ma da nasu shi ya sa Umar an kafa radiyallahu an ya kasance yana neman shawarinsa cikin al'amura a hamma? idan al'amari ya dame ki wa kolo. idan an fada an yi bayani yakan ce ma abdullahi dan abbas gawa bi ma'ana ka kutsa ya kai mai yawan kutsawa wani ikrama sai kuma wani asari daga ikrama ya ce an aliyan harraka nasan irtaddu anil islami Ali bin Abi Talib ya kama waɗansu mutane saboda sun yi ridda sun bar musulunci sai kona su ya kona su kurmus fa balaga na ibn abbas sai labari ya bazu abdullahi dan abbas labari ya ishe ki cewa ga abin da ya faru waɗannan sun yi ridda ya sa Ali bin Abi Talib da ya ɓaci ya ce ajiya kona su gaba daya faƙala budan bakinsa sai ya ce lam akulli au harriqahum ana bin nari da ce inda ni ne khalifa ya ce da ba zan kona su da wuta ba inda ni ne khalifa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ya ce saboda annabi ya ce la tu'azzibu bi azabillah kada ku azabtar da azabar Allah yasa duk irin punishment din da za a yi to banda wuta ko da irin tinaka ko kiyaki ko menene a ce sun taru a bunka musu wuta ba daidai bane ba daidai ba ne ko gona ba a so a sa mata wuta ko jeji a sa wuta haka sai idan an shirya sai dai in dalili ya kama mai karfi saboda ko waɗansu dabbobin da kashe su za a yi za a kona su a banza da wasu to balle a ce dan adam a kona shi da wuta a ya nasi ya tabbata duk wanda wuta ta kona shi ta kasance ajalinsa to a wajen Allah ya yi mutuwan shahada ba mai azabtarwa da wuta sai Allah amma abinda zai ba ku mamaki shine Ali bin Abi Talib bai san wannan hadisi ba shine babban uzurin da malamai suke fala ko kuma ya sani ya manta ba wanda ya tunatar da shi amma da annabi ya ce la tu'azibu bi azabillah kada ku azabtar da azaba irin ta Allah kowa ya sani babban azaba ta Allah wuta ce to saboda haka bai san wannan hadisi ba to shi yasa abdullahi dan abbas ya fada a gaban almajiransa wa kuntu qatilahum yace da abinda zan musu a matsayina na khalifa tunda sun yi ridda shi ne yace zan kashe su kashe su zan yi amma ba da wuta ba sai dai a fille kansu bi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam again saboda fadin manzon Allah man badala dinahu faqtuluhu duk wanda ya canza addininsa ko kake shi amma annabi bai ce a kona ki da wuta ba bai ce a azabtar da shi da wuta ba saboda haka filla kansa za a yi kawai shi kenan ya huta shi yasa a tsarin musulunci za ka ga in banda wanda aka ce a jefe ai ba wanda aka ce wato sai an azartar da shi ko sai an wahalar da shi sai dai dan fashi da makami dan fashi da makami tunda Allah ta'ala ya ce idan kun kama su innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasula wa yaqawna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard saboda haka waɗannan abubuwa ana iya kwangaba baya Sun za a iya kama wani dan fashi ɗin a yayyanke gaɓoɓinsa sannan a kashe shi saboda mai gwargwadon barnansa da girmansa a cikin wannan ta'addanci sannan kuma a tsire shi domin idan ka ji maganar tsirewa to gawa mutum da yake tsirewa saboda ko yan uwansa ba a ba su gawan su je su bitsine ki a mutunce kawai haka za a barki mutane bayan sun gama ganin sa zuwa tattara ki a samu wani wake rami a ji a jefa ki a ciki turbule ki saboda barna saboda aikin fashi da makami sosai kuma wanda ya aikata zina kuma yana da aure a kama ki da kaidu kima arrajam jefe shi za a yi wanda aka tone rami za a sa mutum daidai kwai ɗinsa ko cibinsa ai ta jifansa sai ya mutu to kaga wannan akwai ɗaukan lokaci sai kuma mutumin da ya yi kisa kisan wulakanci aka kama shi ya tabbata kafin ya kashe wanda ya kashe sai da ya masa wulakanci to shi ma za a yi masa haka kamar yadda ya faru ga mutanen ƙuraina al'uraniyiyin su ne waɗanda suka zo suka kashe makiyayin annabi suka kwakule idonsa suka jefar da shi a rana dalilin ma saukan inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasula saboda haka da aka kama su. manzo Allah ce su ma ai musu haka kuma kun san da ana yin haka to da mutane za su rinka taka tsantsan akan abin da ya kafi kisa yanzu mutumin da ya zo ga makin ɗinsa a guje to shi ma sai a samu wani mara imani Barai da gaske ya zo da makin kawai ya taki da ki ya kifa ki da kake ki haka to inda ana yi to da mutane za su samu zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar yadda waɗansu malamai suka yi bayani walakum kirkisa fi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun na'am yace to abinda zan musu kenan to amma me yasa ya faɗi wannan magana saboda wancan khalifa ne ko bai nemi shawarinsa ba idan da ya nemi shawarinsa da abin da zai fala masa kenan amma tun da khalifa ne bai isa ya tinkare ki ba amma da ya fala ai kamar yanzu abin da yake gabatarwa a gamman house ai ba mu sani bai na ruwanmu yaushe za mu je muna bincike menene yake ya fada ko a gamman house ko a cikin kasuwanni sannan mu zo mu yi wa'azi a kai sai dai kai wa'azi kawai idan wa'azi ya biyo kan kowaye suke nan ka yi bayani ka wuce saboda kai ma wa'azi zai bi kanka amma ba za ka je kana binciko abinda mutane suke yi sannan ka zo ka yi wa'azi a kai ba daidai ba ne ko mutum zai yi son zuciya don ba zai faɗi laifinsa ba ya sa ba ruwanka da wannan don haka shi da ya faɗa kuma kana zarge shi da ya ɓoye ilimi tun da ya sani a nan ya ambata mana hadisai guda biyu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana cikin haka fa balaga zalika aliya sai labarin ya je wajen Ali bin Abi Talib kun san ko ina ba akwai yan kai labari farai da gaske yanzu kana taki da karatu kafin ka je gida har ka ci abinci ka dan zauna ka huta sai ka ji an ce ka ce kaza ka ce kaza wani har ya kai labari to me kai labari idan ballibu anni walau aya ne wa hadithu an bani isra'ila wala harak wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar ونذر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو آمن سامعين أو فرب مبلغ إلى من هو أفقه منه to in haka ne wannan yana da kyau a isar da sako kama kana ɗan leƙen asiri na 'yan siyasa kana magulmaci na gwamnati to ka ka faɗi duk abin da za ka faɗa ran da Allah ya kama ka da kai da iyayen gidanka ko da uban gidanka ba za ku kai labari ba saboda ba don Allah ba ne kuma abinda za su baka la yusminu wala yughni min jo. sannan kuma ayan nan sana sadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin tana nan tana jiran ka eh na gane ka tana nan tana jiran ka Allah ya kyauta to labari ya kai masa ai abdullahi dan abba ya ce inda shi ne da ba haka zai yi ba saboda annabi ya ce kada ku azabtar da azaban Allah da irin azaban Allah kuma ya ce duk wanda ya canza addini ya yi rikya to kashe shi za ku yi shi ne a tariku lidinihi almufariku jama'a. saboda haka kashe shi za a yi to da aliyu ya ji wannan ya fahimta faƙala ya ce wai hafna abbas ya ce kai abdullahi dan abbas domin kun san mece ce alaka tsakaninsu yawa da kani da yayan bakwanu ne da ce kai abdullahi dan abbas innahu ga alal hanat Ya ce ya cika leke-leken waɗansu abubuwa wannan ya gwada bai sani ba bare ya gwada bai sani ba Ya sa kana nan kana shugaba akwai abin da yake ba za ka taba hangowa ba musamman masu mulki yadda suke samun matsaloli iri-iri a cikin mulkinsu kawai ki saboda ya riga ya sha ruwan faro ya ci ya koshi kawai zai ya abu kaza amma wani yana gefe zai tsinka ya ce kai abin nan ba daidai ba ne to saboda haka sai a an karar da shi sai a an karar da shi amma ya ankara sai dai ya ce ma dan uwansa ya ce ya ci kaleke-leke amma dai ya ɗauka kwarai da gaske wannan ruwa ya isna sahih rawahu al-bukhari duna qawli fa balaga zalika rawahu abu dawud wa ghayru qala al-khitabi imam al-khitabi khitabi yace qawluhu wa ibn abbas wa hakai yasa muka fassara shi haka asali wani lokaci da larabci akan fassara wai haƙai tonka Eh. amma kun ga bai ce ali abin da yayi ba daidai ba ne kaza kaza kaza yi ta surutu inda yi surutu ya ce aje ayi zanga zanga za a yi amma sai ce inda ki ne ga abin da zai yi saboda yana da dalilin sa nan masu kai magana ko da suka kai shi ali abin talib ya fahimta tunda ya san ko tsegumi ne aka kai masa gyara ne shine adoptive saboda haka abin da ake nufi da waiha shine kai lafzuhu lafzu du'a'i alai wato ya masa addu'a wa ma'anahu almada sai dai anan yana nufin yabo ne wal ijabu bi qawli wato ya ji mamaki a ce duk waɗanda suke wajensa ba su ankarar da shi ba sai daga nesa ne za a aiko masa da ankararwa bayan kuma abu ya ɗauki lokaci saboda ali bin abi talib a kufa ya zauna a kufa ya zauna abdullahi dan abbas kuma a makka ya zauna makka fa'ifa a tsakanin waɗannan wurare bi ma'ana ya ta ainihin jele na wa an ikrama sai kuma bayani daga ikrama har ila yau ya ce samitu mu'awiya ya ce na ji khalifa mu'awiya ya kululi yana ce mini maulaka ubangidanka ke malaminka a ibn abbas yana nufin abdullahi idan abbas kenan yace wallahi a man mata wa man ya yace yanzu kan mun yi ittifaki shi yafi kowa ilimin fiqhu na fahimta na waɗanda suka mutu da waɗanda suka yi rai kun wannan kamar recommendation ne ya ce babba ya ba da recommendation akan ainihin ilimi saboda muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhu shi ma akwai abubuwan da ya sani na ilimi kuma ya fahimci matsayin abdullahi dan abbas a wannan shine ya tabbatar ya ba da shaida akan wannan don haka ba kai za ka zo ka ce ai ni din na yi digiri na uku eh ai digiri na uku ba abin da ban sani ba duk wanda ya ce digirinsa uku ba abin da bai sani ba ƙarya yake yi warai da gaske saboda ka je ka bincika digiri na farko da na biyu da na uku ma abin da ya rubutu akan wani abu ne da ban ya rubutu akwai abubuwa da dama da bai sani ba samun dama ce kawai to karka je kana buga kirji in kuma ka yi kukuren wannan ka buga kirji to ka dawo ka ce sai dai kuma babana talaka ne wallahi haka ya mutu a gigice saboda tsaban talauci to kaga koda ka daga kanka ka faɗo ka gwada kai ba ɗankowa kowa ba ne saboda wani lokaci za ka iya kuskuren ka ce ni to kagan ka gane kuskuren sai ka dawo sai ka ce Allah sarki na faɗa muku na ce ni ba wanda ya sai kaza sai dai mahaifiyata a ƙauye ta rasu har ta rasu tana noman kubaiwa kuma ta kan busar da ke tana sayarwa an gane ko? na'am saboda ai yanzu ko da kai da ka zo birni kai kudi ka samu dama idan iyayenka suna kawai yanka dauko su ka dawo da su birni ba ba za su iya zama ba ko kana da gidan bene in ta saba mahaifiyanka tana zuwa itace to ita fa sai ta tafi kauyen nan ta je itace shine lafiyanta in ka je ka dauko ta kana ba ta tuwon sai mabita da nama to kullun kurinka zirga zirga asibiti gara ka kyale ta da kunun bururunta an san kunun bururu ko wanda kai in ka dade baka sha baran da duk ka sha wallahi sai ka zazza gaban naki to saboda haka kun ga kenan idan mutum yana da wani abin gadara to kuma ka bincika za ka samu akwai wani abin kaskanci a tare da su maganin girman kai kenan wa an ba wu ya ce kala da alaftu saba'ina au samanina shaikha ya ce na zauna da shaikunai shaikunai masu ilimi yake magana ba yan kame-kame ba min asabi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabban annabi mutum 70 ko 80 waɗanda Allah ya yi musu tsawon kwana ma ahadun milhun kala ibn abbas sai ce wallahi a cikin su babu wanda ya saba ma abdullahi dan abbas ba mai saba masa ko da hakan ya faru fa yaltaqiyani idan haka ya faru suka hadu illa qala alqawlu ma qulta ba ce sai ka ji shi da tijan ya ce ma abdullahi dan abbas maganan da ka faɗa ki ne daidai na mu kuskure ne haukala sadakta ko sai abin da ka faɗa gaskiya ne da ai ga misali can mun an kawo mana hadisi ingantacce a majalisar sayyidina umar ai ba kowa ne yake zuwa majalisar sayyidina umar ba ba kowa ba ne? shi ya fi fifita dattawa dattawa ma sai wanda ya zaba eh sai wanda ya zaba ba kowane dattijo bane ake ɗauko shi sai wanda ya zaba don haka wannan yana tabbatar mana da matsayin ilimi na ainihin abdullahi dan abbas Allah ki kara yadda da shi yadda sahabbai da manyan magabata suka yi masa shaida a ta'addubu ma a rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ga wani ladabinsa tare da annabi annabi ne abbasin daga abdullahi dan abba رضي الله عنهما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الليل يتي ناجو جن النبي أكرشن دري kun san wani lokacin زوني كومباوند a compound guda ديا daga yaro ne ko ba ko ne in ya tashi shi ko wani daki zai yi shiga abin sa ai mun yi bayani a baya yakan je kwana a wajen gwaggwansa ko ba ka bane nana ummu salama radiyallahu anha warai da gaske yakan je kwana a ɗakinta ga aiki ga annabi ga ita a cikin ɗakin kaga wanda ya kwana da manzo Allah a cikin ɗaki guda sai ya samu daraja kuma ilimi iri daban-daban ya ce to na zo wajen annabi fi akhirin layl ya ce a karken dare kun ga ya taki kawai sai ya shiga abinsa ya sa dole wani lokaci ka ringa taka zanzan ko da yake mutanen da ba su rufe kofa eh, ba su rufe kofa mun tashi mun samu wannan kofan gida ba za a rufe ba kofan daki ma ba za a rufe ba sai a sake labule saboda babu ƙarayi. hadili ka ga an yi sata amma yanzu ko ina ƙarayi, masallaci ma ba bar shi ba kai dan adam ma ba bar shi ba saboda ran da dukkan kuskura ka kwana a kofan gidanka ba kai sa ba sace ka zai kuma ba sace ka ba za a sace kanka sai ka tashi ka shafa ka ji gangan jiki ne zalla Allah kyauta eh saboda haka su bari kawai suke yi saboda babu wanda zai shiga ba bisa ka'ida ba sai dai in yaro karami ne sai ce fa sallaitu khalfa sai na yi sallah a bayan annabi da naga yana sallah sai na tashi nema na alola sai na tsaya a can bayansa wannan mun sha bayani saboda wani lokaci za su kwana a ɗakin annabi yakan tashi kusan asuba lokacin da dare ya tsala sosai kusan asuba zai sallolin na bilfili zai taki ya zagaye ya abin nan yana ganinsa saboda haka kana tare da 'ya'yanka ka ce za ka yi abin da ka ga dama rashin tarbiyya ne in ma ka samu tarbiya hannun iyayenka to ka zo ba riki ka lalace musamman ma saboda waɗansu kalle-kallen da ke ko irin wannan magazin ɗin nan ɗaya akwai magazin ɗin da ba alheri ba ne ba alheri ba ne ina ganin kamar rubutun da wani ne yake yi da yamma ce yayan musulmi yace za a yi aure ka ga gawun ɗin da suke sawa rigunan da suke sawa duk na arna ko ba waɗanda zai kawo wannan sai ainihin yan bokon da ba su da addini sai kuma 'yan kasuwan da suka samu kuɗi kuma jahilai ne warai da gaske sun za ga su ma suna kwaikwayon ire-iren waɗannan abubuwa wanda ya saba wa musulunci ai kamar abin da muka faɗa ne a mimbari ya za a yi a ce don an maka mutuwa ka sa bakaken kaya haka annabi ya ce ka yi ko kai ta dukan jikinka ko kana zubar da jininka ko wani abu kana tsatsaga jikinka alhali annabi ya ce laysa minna man daraba al wa shaqqa aljuyuba wa da'a bi da'wa aljahiliya gaki karara annabi yayi magana kuma ka zo kana abin nan sahabbai haka suka yi ko a zamanin annabin an masa mutuwa shikenan sai ya sa bakaken kaya abinda aka baka dama shine kana iya zama da alamun bacin rai ya sami masu malamai suke ganin zaman makokin da bai saba ka'ida ba ba za a ce completely haramun ba ne saboda annabi akwai lokacin da aka yi masa mutuwa an gane wato damuwa to mutum ya zauna ya nuna damuwa in ka gane shi zaka ce lafiya kuwa ta iwanin sa ne ya rasu sai ka yi masa taziya ka kama hanya ka tafi ba ka zauna domin cin shinkafa da gulma ba barai da gaske Allah kyauta saboda haka abubuwa da dama idan ba muna magana a kansu ba sai waɗansu mutane su ɗauka cewa addini yana goyon baya alhali ba haka ba ne wani ma za ga kamar ya yi karatun addini amma sai ga shi dumu-dumu a cikin wannan wannan ba zai halarta ba eh, Allah da ya batar da shi ne kawai ka masalil kalbi in ta hamil alaihi au ta tatruhu yalhaq au ka masalil himari Hamilu asfara Allah kyauta da yadda to sai ne sallah bayan annabi ina ya kamata ya tsaya tun da shi kalai ne ya gefen ya kamata ya zauna to kuma wannan ya gwada matan ɗakin tana kwance eh wannan dubba zai hana ba daman kai namiji ne namiji in za ka yi raka a goma sha uku da daddare to goma za ka yi kai kalin ya so hukun ka ta a eh, hakan ma ka ce baki tashi bane ka to ka dan yayyafa mata ruwa idan kuka yi wannan raka'a biyu to za a rubuta ku cikin wazakirin Allah kaseeran wazakirati masu ambaton Allah da yawa maza masu ambaton Allah da yawa mata amma in kun duba za ku ga matan wato kamar rakiya take yi amma kuma aka ambace ta saboda mai gida yakan iya ja mutanen gidansa gaba daya hmm, kwarai da gaske ko da aiki bai kai ba waɗansu suna iya taimaka ma waɗansu والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رحيم الله يسامو داتي to kamata ya zo ya tsaya a gefen annabi sai ya tsaya a baya kun ga ya kuskure ko fa aka zabi yadi sai annabi ya kamo hannuna ya kama hannu na kwajarra ne ya jawo ni fata ja'ala ne hiza'a har sai da ya sanya ni saitinsa ولما أقبل رسول sallallahu alaihi wa عليه lokacin da annabi ya ci gaba da sallar sai mai da hankali cikin sallansa ya ce kanar sai na noke sai na noke sai ku duba kasa in kaba da wata akara ilalwara sai ya dan matsa baya kaɗan fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi bai sake jawo ni ba sai yayi sallah ya dauka cewa kawai na dan ja baya bai yiwa saboda in samu yi walwala ne sun san ba masallaci ka zo da yaro ba ba za ka zai kai ta lura da shi haka ba eh za ga yin ka zo da yaro masallaci sai gaishe yana ta wasa abinsa to wasan da ya wuce haddi shine za ka dan kwaɗe shi ko ka dan taba shi ya danganta da abin da yake domin ya bari to annabi ya kyale shi falan man sarafa lokacin da annabi ya idar da sallah kala yace ma sha'anuka yace menene problem dinka sai ce ce matsalanka fajaluka hizai fataknatu na ajiye ka a gefe na kuma ka loke? fa ya yace sai na baki amsa na ce ya rasulullah na ce ya manzon Allah wa yambagi li ahadin eh, la yambagi ne ba wa yambagi ba ne la yambagi li ahadin an yi salliya bi hiza'i ina fatan gani ya ce bai dace ga wani ya salla a ainihin gefen ka saitinka ba wa an ta rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allazi ataka Allah alhali kai ne manzon Allah wanda Allah ya zaɓa kuma ya baka annabci ya turo ka saboda haka yi saiti da kai yace ba zai yi ba qala ya ce fa a ajabahu ya ce wannan amsan da na bayan sai manzo Allah abin ya baki sha'awa sai ya ji mamaki a ce ya zo karani ya bada amsa irin wannan ya ji mamaki kada ali sai ya yi mun addu'a an zidani Allah wa an zidani Allah ilman wa fiqha sai ya addu'a ya ce Allah ya bani ilimi Allah ya bani ainihin fikihu Allahumma faqihhu fi dini wa allimhu alkitaba aw wa allimhu ta'wila yace Allah ka fahimtar da shi addini wannan suna fasara suka ce dalilin da ya samu addu'a kenan a cikin dare annabi ya masa wannan addu'a to anan annabi ya jera ya jawo shi daidai wa daidai shi kuma ya noke baya da wannan ne wasu malamai ga masabar malikiya suke cewa ba za ka yi saiti da liman ba tunda da ya ja baya da ya faɗa ma annabi annabi ya ce karka sake bai faɗa masa ba wannan ya gwada in kuna sallah da liman ko waɗansu mutane biyu suna sallah da liman kaga wani ya ɗanyi baya barshi saboda wannan wasu kuma suka ce a annabi ya kyale shi saboda yaro ne sai ya yaba masa sai dai akwai ka'idan da take cewa annabi kan yi gyara a lokacin da ya dace ya gyara baya barin abu yayi sanyi baya barin abu ya wuce to kun ga yadda aka yi maganganu kan wannan amma ya ja baya an kama an gama sallan da ke ya ce a tun da annabi ne manzon Allah to ya za a yi kajeru da ke ya ce ba zai yi ba to kaga yin za a yi kiyasi kai tsaye ba tare da an yi la'akari da waɗansu abubuwa ba to idan muna sallah da kai tun da ni ne limaminka daga ni sai kai to ka noke baya saboda ni ba sa hanka ba ne. ni limamin ka ne kai mamu ne ko ba ka ba to kaga kiyasi kenan to da haka ake kiyasi to waɗansu kuma za su ce a to ko in limamin ne matsayinsa ɗaya da annabi ne to nan kuma za ka ga an samu wata rigima don wani zai ce sai wanda matsayinsa ya kai na annabi to ga ko za a yi ta nema ba samu ba to tun da babu kenan ya ke ɓanta ga annabi shine za a masa haka ba wa kowa ba ina ta an gane to su haka malamai suke tattaunawa A kawai ba wai da molon kanka ba eh. da molon kanka mai yiwa ma kawai da tsaya maka yawa don akwai abinda ba za ka iya fahimta ba Allah ya kyauta da ji mutum yana sa baki a da karatu ne ake yi wannan kenan wannan kalal haifar ya rawa ku ahmad wa rijaluhu rijalu sahih na'am sai khawfuhu min Allah tsoronsa daga Allah subhanahu wa ta'ala don akwai wani abubuwa da aka tsinkayo da gare shi wanda yake nuna tsoron Allah alibin abi mulaika wannan asali an karɓo ne daga ibn abi mulaika kala sahib sabna abbasin min makka ilal madina ya ce mun zauna tare da abdullahi dan abbas daga makka zuwa madina mun yi tafiya tare da ki dama akwai maganin da ake cewa mutum sai ya yi tafiya ne yake gane hakikanin halinsa idan tafiya ta haɗa ka da mutum nan za a gane hakikalin halinsa mai rowa ne mai haƙuri ne mai wawa ne mai basira ne mai handama ne mai karɓar za ka gani inda ya tafiya ta haɗa ka da mutu amma kuna mu'amala a cikin gari kuna da yawa ba za ka fahimci komai ba saboda halin tafiya musamman akwai abubuwa da dama suna iya faruwa wani lokaci ma za ka ɗauki kudinka ka je ka bashi ka ce gashi da Allah ka rike mun kudi zuwa waje lokaci kaza ko kuma ya tambaye ka kudi ya ce na ga wani abu yana so zan saya ni ba da kudin da zan saya kai sai ka bar damuwanka ka dauki kudi ka baki kuna dawo a kullum yana zuwa ka yana sauraron karatunka amma ba ya ce maka offan. ya wuce lokacin da ya alkawari kana taba ki kana ce a kalba maganan bashin zai ka ci na sani sai ce to baka biya bakar ka sake zuwa Eh, kuma gabi ya bakar ka sake zuwa wani lokaci mutane suna da ganganci gaskiya ko ba daidai bane fa ina mina ba dukun ba da kwali wadda lazai amana ta amanatahu wal yattaqillaha abinda Allah ya ce kenan akwai amana wallahi komi yana iya aukuwa babu wanda ya sani sai Allah kuma duk wanda aka baki amana zai kiyaye to abinda ta yi wahala kenan a yanzu amana na. ya ce to mun kasance tare da ki shi bai faɗa mana ga abin da yake yi ba domin kun sa ka'ida ba yadda za yi kana aikin alheri ka zo kana ta faɗa aini na yi kaza aini na yi kaza aini na yi kaza to kana gani idan mala'iku suka zo za su ba da bayani dangane da abin da suka yi maka za ka iya ɗaukawa eh idan allah ta baraka wa ta'ala zai fallasa ka ba za ka iya kai labari ba ya sa karka zo kana ce kai kai kaza kai kai kaza mutane suka fahimta ma suka yi abu kace a ah, wannan ai ba wani abu bane ya wuce sun ya fi maka sauki don kar bata maka aiki to wannan abinda za a ba mu labari a karkashin wannan babi abinda suka tsinkaya ne da gare shi ya ce fa kana iza anzala ya kasance idan ya sauka ko iza nazala idan ya sauka kama shatr al-layl idan tsakiyar dare ya rata ko kusan dare ya wuce tsakiya yakan taki yana sallah fasalahu ayyo. sai ayyo ba sai tsiyan ya tambaye ki fa kana qira'atu yace kaman ya yake karatu shi yana son ya samu ilimi ne sala qara'a ce a wani lokaci ya dogon karatu Ya ce amma akwai lokacin da ya karanta waja sakratul maut bil haqq zalika ma kunta min hutahi magagin mutuwa ta zo wa dan adam da gaskiya wannan shine abin da kasance kana kaucewa ba kana kaucewa ba to ga mutuwa ta zo kana kauce mata to amma ga ta ta zo ya karanta wannan aya cikin suratul qaf fa ja'ala yurattilu yace sai naga yana ta maimaita aya kun ga wannan ya gwada ba yawan karatu yake yi ba wato yana yin karatu ne da fahimta saboda qur'ani ana son a ringa karantawa da fahimta yasa annabi ce duk wanda ya sauke qur'ani kasa da kwana uku to ba zai fahimta ba afala ya tadabbaru na alkur'ana ma la qulubin aqfaluha wa yuqtiru fi zalika annashi kuma lokacin da yake maimaitawa yana yawaita kuka saboda yana jin fassaran ayan tana kidansa wannan shi abinda ake nufi da annashi shine aharrul buka kuka mai tsanani to idan mutum yana sallah yana kuka wannan da nishin da yayi da haɗe majinan da yayi da haɗe yawun da ya yi ko fata majina da menene kun sa ko waɗansu abubuwan da za su yi ta fita to ba za su ba ta sallah ba ko ba kowa yake yin haka ba sai mai tsoron Allah kwarai da gaske ka je ka jaraba ne yanzu za ka zo ka ɗauki ayama da ka saba da ita ka tashi za ka yi sallan da kai ta maimaita kulhuwa a ina jin kulhuwa kan kowa ya san fasaran kulhuwa kai ta maimaita kulhuwa in har gari ya waye idonka a bushe to akwai matsala akwai matsala ko ka yi laifi wa Allah subhanahu wa ta'ala ka taki da daddare kana wannan sallah kana neman tuban Allah ma a ce ka gagara kuka kullum za ka taki ba za ka yi kuka ba akwai matsala ba gaskiya akwai matsala Allah ya mu cika da imani eh, wannan yana gwada muhimmancin idan mutum ya karanta Kur'ani ya san fassara ka san fassara ka fahimta abinda aka fi so kenan ba wai yawan haddace ayoyi baka san ma'anonin su ba farai da gaske wa ana bi raja sai kuma ruwayan abu raja radiyallahu anhu qala kana hadha al-mawdi min ibn abbas majra ad yace kun ga wannan wuri kun ga wannan wuri kuma tu kenan kan kuma tu kun dukuki yace kun ga wannan wuri ya ce wuri ne na gudanan hawaye daga abdullahi dan abba sa'annahu shirakul bali ya ce sai da wajen ya koma kaman hancin takalmi wanda ya ji jiki wato da alama kenan saboda shekaru sun yi yawa eh, shekaru sun yawa za mu gani shekaru sun yawa kuma lokacin da ya tsufa ya tsufa baya gani ya sa yake maganar cewa karka ga wani mutum ka caye baya gani Allah ya masa kaza ba haka bane kowa da dalili wani kuma Allah tabaraka wata'ala ya sanya shi baya gani ne saboda maimakon rashin ganinsa zai canza masa da aljanna Tun mutumin da yake gani da wanda baya gani kun san da bambanci eh kuma duk mutumin da baya gani zai yi tsegumi ai tsegumin zai ragu warai da gaske duk ko da yana tambaya zai ringa yana kafa kafa saboda bai san da su waye da waye a wajen ba na'am waɗannan bayanai suna cikin hilyatul auliya da hayatu sahaba ashraku ribatun ma'li wa ghayru abin daure takalmi hancin takalmi kenan ko za hancin takalmi a takalman da ake magana irin takalman da eh, irin takalman da ba ah, mala ya ka sa takalman fata ba ka sa ba mala ya kufa ka sa takalman fata a tura a tura ka ma na san sadiq bai sa ba gaskiya mai biredi ka sa takalmin fata na san kai dan agaji kai yaro ne baka sa ba gaskiya malam khalid ka sa takalmin fata da kai da malam yakubu waye babba dukawa su suke yi takalman fata amma mafiya yawa akan samu abin nan din taya ne a lokaci sai a ɓare shi amma kafin nan ina jin ko suna samun kaba ne ko menene da shi suke takalmi to hancin da igiyan fata suke sawa wannan za a gani a wajen dukawa in baka sani ba yanzu ka je ka samu dukawa za ga akwai takalmin roba wanda su fata suke sawa amma dukawa ne suke yin haka wanda a da idan za a yi sallah akan ba mu kudi mu je mu sayo shi kowa yake sawa ranar sallah har sarkin garin kuma shi yake sawa ka ɗauka ce <laughs> eh, irin wannan takalman to amma yau da gobe yau da gobe kun san fata to shine za ga tana cinyewa tana cinyewa to ko kaba ce aka saka ta yau da gobe yau da gobe da yake kusan ko ina su suna da irin wannan kaba da abubuwan da binai tankan da binai saboda haka ko da fata ko da takalman da suka yi wato ya cinye za su sake maimaita wani shine yake mana bayani shirar na'am hmm. liqa'uhu ma al-khawarij haduwansa da kawari jawa to nan kan ya takaita mana kwarai da gaske abdullahi dan abbas ba haduwansa da kawari jawa a zamanin ali bin abi talib ne lokacin da kawari jawa suka tada su suka ce su qur'ani kawai saboda haka in baka kware a qur'ani ba ina yanzu yanzu za su kake ka kwarai da gaske to shine ali bin abi talib ya tattauna wane ne ya cancanta ya je ya tattauna da su kowa ya ittifaki ya ce abdullahi dan abbas ya cancanta domin shi ne zai iya da su su ƙur'ani kawai suke karantawa ko yaushe amma wani abin mamaki kuma sai suka kasance fitinannu kowa ma kashe shi suke yi saboda alibi na bi talib din ma kafiri ne kasan ko duk wanda ya ce alibi na bi talib kafiri ne to ina jin da ubansa da uwarsa da kakanninsa da kowansa ma ba inda zai zauna a musulunci da shi karan kansa kwarai da gaske to shi ne ya je ya same su tattauna da suka yi da zai kawo mana shi ya kai shafi uku ko hudu ya kai shafi uku ko hudu to amma sai kawo mana a takaice a nan da ce dama na shi kibar fitnatul kawari lokacin da fitinan kawari jawa ta bayyana su ne kara ja'ai da turanci aka suke kiransu zahaba ilaihin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas ya je a suka ce a ah, kanin manzon Allah dan bakon manzon Allah sun girmama shi suka ce amma da me ka zo da me kazo to tun da ya fahimce su sai ya ce shi ba zai kafa hujja da hadisi ba ya za an ka samu qur'ani yuna to da qur'ani za ka amma sai ka fahimci qur'ani don baka ka fahimci qur'ani ba kashe ka zai kashe ka zai yi misali yanzu fassaran fankihu huma saba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'a fankihu huma saba lakum ku aure abin da ya muku dadi na daga mata masna biyu wa thulatha uku plus eh biyu plus 3 ya zama nawa ya zama 5 wa ruba'a sai hudu in ka hada ya zama nawa Eh, fa'in kifton Allah ta dilu fawa khidatan a mamalaka ta imanukun zalika dina Allah ta wulo muka ta yin mutum ya ji tsoro ba zai adalci ba to sai a wuri mace guda daya kawai amma inda zai abin nan kawai ya yi tara ko ba za su ce maka to ka gama da suna da ɗan dabara ma sai su ce ai matan annabi tara ne sai dai idan sun ce maka matan annabi tara tufiya rasulullahi an tis'i niswatin ilaihin na tuzal mukramatu watun sabu shatun maimunatun wa safiyatun a zuwa karshen abin da aka ambata annabi ya rasu ya bar mata guda tara to kun ga sai su kara karfafawa sai dai in yace maka annabi mata tara ne zaka ce kusufiya ne na annabi Da shi kuma ba zai yadda ba sai yi shiru to duk wanda ya faɗa maka haka to tunanin da za ka yi na farko shi ne yana da kyau ka karanta larabci don abin da ake nufi da hu huma sabalakun minan nisa'i masna ku aure abin da ya muku daɗi na daga mata shi ne bibiyu saboda haka dukan mu sai a hada a ɗora mana aure maimakon mutum da ya yi ba an ce fanka kai kadai ka aura ba to ta nan ma sai ka fito masa hu Allah ya ce ko aura saboda haka zan yi aurenta kai ma ka zo ka aure ta amma bibiyu bibiyu gagan ka ruda ki zai ka kifa shi anan ko ka ce masna ai ba isna taini ne fa a kara makallafu don ka ce lissafin larabci zai ce wahid isnani ko isnatani ko wahida isnatani ko ba ka bane sai ka ce ai masna aka ce biyu biyu saboda haka sai ka auri biyu ka aje su a wannan gida ka auri biyu ka aje su a wannan gida wasu lasa idan an samu dama ma sai ka wuri uku ka ajiye su a wannan gida sai ka wuri uku ka ajiye su a wannan gida kun ga wuce lissafi mata nawa waru ba'a sai ka ce ai malam fasaran ne ko hurhudu ka auri hudu ka ajiye su nan ka auri hudu ka ajiye su a cikin doya ka auri hudu ka kai su inkil kaga idan an hada su zama takwas kenan to sai ku ta jayayya a nan sai ce baka fahimta baka ce a'a kai ne baka fahimta ba to daman haka ake yi ya sa an haka hadu da su su ba wani dogon nazari yake ba za ka ɗauka kai ta maimaitawa ka gane hanyoyin da za ka yi kwana dole kai ma ka ɗauki ɓataccen fassara domin saboda ka rusa shi amma an kuka rute to kowa ya rike nasa ka ce a'a ba kowa ya rike nasa ba ni na gana ka kukure ne na waki ne daidai ka matsa ki sai ya yarda da naka don ya je gaba zai tsorata yana ganin bakin mutane ba zai dogon bayani ba farai da gaske saboda yana tsoron abin da zai je ya dawo to don haka su waɗannan kawarijawa da ƙur'ani ya kafa musu hujja Wana munakashahum yayi munakasha da su fi maltabata alaihim fahma ko fahmu cikin abin da ya rikita musu ba su fahimce shi ba wadarat hiwaratu an samu muhawara sosai a tsakani idan kun duba za ku ga yayi digo haka yana gwada muku ya tsatsallake labari wa munakashatu kuma an samu munakasha wanda ta yi zafi amma shi yana zaune da su tada hayaniya zai ce ba na hayaniya bane ya san kana yi da wani ya tada hayaniya to kawai ya ga za ka kure shi ne kai karka yadda ka rikice sai a dawo kan abin da ake magana a kai wa asfarat an shiri na alfan milhum saboda haka sai da ya kuranye wato hijabi wa wajen mutane dubu ashirin daga cikinsu saboda lalacewa ne kwarai da gaske tun da kasan ko yanzu shaidan ya fito a zamanin nan wallah sai ka samu masu binsa da wanda ya fito yana zagin annabi ma ya samu magoya ba a farai wani ya ce annabi ba kowa ba ne wani ya ce ma shekunsa ya fi annabi yin kazagi shekunsa kashe ka za su yin kazagi annabi za su gyale ka duk nan an yi sai dai kai mai hankali kawai za ka ce wani irin nau'in wiwi suke sha kwarai da gaske ba yadda za ya zagi annabi kai baka daga jijiyan wuya ba an zagi shehunka ko malaminka ka daga jijiyan wuya me haka yi kenan ba domin annabi fa ba domin annabin ba da shehunka ko kuma malaminka ba mamaki arne ne dodo Allah kyauta na'am fagadaru ila safil imami ali ibn abi talib waɗannan mutane sama da dubu ashirin sai da suka koma wato rundunan alibina bin Abi to a ƙarshe dai da farko da bai yake su ba amma ya zo ya yi nisa domin sai da ya fi ƙarfin alibina bin Abi ɓarai bare da gaske sai da ya fi ƙarfinsa kuma su suka yi sanadiyan kashe shi ya sa tsarin shugabanci duk lokacin da fitina ta fito tana karama yake maganinta idan tana karama ka yi maganinta ba to zai wahala saboda ko ka kashe sama sama ko wani abu a karkashin kasa kai baka sani ba Allah kyauta to wannan don a faɗa mana wato darajarsa da matsayinsa kun ga wannan yana haɗe da matsayinsa a bagen ilimi tunda za a yi jayayya ka shi za a tura shi ne kawai zai iya da su ba wanda zai iya da su to alwafa sai rasuwansa a shabnu abbas abdullahi dan abbas ya rayu yanshuru nura da'awa yana watsa haske na da'awa wannan yana son zai mana magana da balaga ne eh saboda ana karantar da mutane a jina yi da'awa a jina yi da'awa ana wayar musu da kai ne, musamman ma mutanen kauye su mutanen binne suna da riba sai dai kuma saboda kullum ake ji yasa ba yake da shi yanzu da za a je wa'azi a kauye sau ɗayan ka musu wa'azi za su rike sai an yi shekara da shekaru suna labarin wa'azi haka ne ko amma yanzu kai da kake zuwa masallacin nan to ka ba mu labarin wa'azi tun karatunmu na alwajiz tun karatunmu na alwajiz malam khalid na san za ka iya tunawa lokacin kai ma kana birnin kudu eh, amma ɗaiɗaiku ne za su tuna nan kwarai da gaske alwajiz a wani masallaci muka yi a wancan tsohon masallacin muka yi sai da muka yi darasi wajen kusan casa'inku da wani abu kuma a lokacin ana karatu awa ɗaya da rabi ne yanzu shekaru sun yi yawa an dawa walaya hmm. to kaga abubuwa da yawa idan suka yi ta faruwa ba za ka iya da bayani ba saboda kullum kana ji ko ba za ka kiyaye ba me yasa ba za ka kiyaye ba saboda kullum kana zuwa ka zo ka saurari karatu sai malami ya rasu kuma ka zo kana Allah sarki wallahi da kullum ina zama da kaza da kaza shi ma na kwana biyu ne shi kuwa ya tafi yana ce sai kun zo eh amma sai ritari sun fara gaba sai ritari sun fara gaba Allah ya sa mu cika da imani Yan shiru nurar da'awa yana watsa hasken da'awa wa shirahu ta'alima kuma yana haka ne ko wa yashrahu ta'alima sama yana yin sharhin karantarwar sama yasa wannan yana daga cikin abin da ya kamata damun malamai su mai da hankali kai kwarai da gaske kullum a rinka yin karatu ana yin karatu ana ta maimaitawa saboda a fahimci addini wa kufa basaruhu fi akhir hayati amma ganinsa ya kame baya gani a ƙarshen rayuwarsa shi abdullahi dan abba wa kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kad bi sai annabi ya bada labari da haka sai dai wasu malaman hadisai suna maganganu kai. an Musa bin Maisara an al-Abbas ba'atha ibnahu Abdullah وابنه Ibnahu الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة موسى بن ميسرة يتي babban annabi ya tura ɗansa abdullahi zuwa wajen annabi akan wata bukata fa da inda hura jula da ya je wajen annabi sai ya samu wani bako a wajen annabi suna magana saboda haka fara ja'a sai ya dawo ya kanka faɗi kama amma ka daɗe shi kuma da ya je sai ya samu annabi yana magana da wani mutum bako sai bai yi magana ba sai ya koma kun ga haka ya fahimta eh, da bai auka wa annabi ba lokacin da suke magana da wani wannan tarbiyya ce to kuma kar ya tsaya a ce ya aka yi ka daɗe ne sai ya koma in an ji an ce to ka je ka tsaya ka jira to zai sake dawo kaga lokacin su yara ne masu tarbiya ba irin yayin yanzu ba kana aikan mutum ma yana nokewa sai wajen abin daɗi ne kowa wajen kwaɗayi kuma ka ganke na zazzare ido baka baki bai ta kuka ko uwarsa ta yi ta bori ko ba a yi amma ka sashi aiki kuma ba zai yi ba ai akwai hatsari ga wajen da inda hu rajulan faraja a walam yukallimhu sai ya dawo bai magana ba annabi ba ولقي العباس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك سيشي بطن عباس سيهد دع النبي باين هكا فقال يتي أرسلت إليك ابني لوكتي كذا na aiki yaro na wajenka fa waje da inda ka rajula sai ya samu wani mutum ba ko a wajenka kuna tattaunawa falam ya safi an kalli maka saboda haka bai iya yin maka magana bai ga bai dace ba to dan bakin annabi sai ta ya am ya ta ya baffa su haka suke fada mun za su girmama ka zuwa ganka dattijo abinda za su fada maka kenan ya am laraba su haka suke yi eh mu kuma da hausa duk wanda ka hadu da shi me za ka ce masa sannu baba da turanci kuma na yan zamani me yake fada my uncle ita kuma wanda ta kwana biyu anti Da hausa kuma umma ko mama ya eh ya danganta daga inda ka fito saboda haka ya am ya am wato ya bakwa ya anni ya kai baffa na sai suna daukewa ana kiranta abin na cikin ilimin ah, balaga wato shanyewa ya ce tadiri man za ka rajul ya ce ah, ka san mutumin da nake magana da shi wanda ya zo ya same ni muke magana da shi kalala ya ce a, ah, bai faɗa mun ba ya ce shi ma bai san shi ba kala za ka jibrilu ya ce ai mala'ika jibrilu ne ya rikide dama mala'iku suna rikida farai da gaske wani akida ce ta halin suna wal jama'a mala'iku ya tashakkalu na biya shi kalin mutu'addida suna rikidewa a halaye iri daban-daban bisa umarnin Allah ya sa wanda suka rikice suka abin nan din masu sauka za su sauka wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalim wa ma kana rabbuka nasiya saboda haka suna rikida kuma hadisi na biyu a cikin wato 40 a hadis na annawawi a hadisai na nawawi kaga hadisi na biyu ai wani mutum ne yazo wajen annabi sala alaina rajulun shadidu bayadi siyabi shadidu sawadi sha'ri la yura alayhi atharu safar wa la yalifuhu minna ahad hatta jalasa ila rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi fa qala ya muhammad akhbirni anil islam a can karshe me ya faru ya ce ma umar ya kai umar a tadiri mani sa'il ka san wanda ya zo ya yi wannan tambaya ya ce allahu wa rasuluhu alam ya ce wallahi allah da manzonsa su suka sani ya ce fa inna hu jibrilu a takum yi allimakum dinakum jibrilu ne to kaga da umar ya gane jibrilu ne shi kenan ai rike shi zai yi ina irin yanzu ne zai ce ka bani nan banka <laughs> eh, a ba shi nan ba ka ko ba komai za ka yi abokantaka da shi ka nemi ka makale masa ya ce a a kai din nan ba karamin dan cuwa-cuwa ba ne wallahi ka tsorci ranar da za mu jira a kanka ka ce to me nake yi to kaga za ka rinka dan samun liket ɗin abubuwa kai ma ka gyara abin za ka gyara eh, Allah ya kyauta saboda haka mala'ika jibrilu ne ni ya same ni muka yi magana da shi amma tun da ya gaiki walan ya muta ibnuka ya ce ɗanka ba zai mace ba hatta ya saba ruhu. ya ce har sai ganinsa ya tafi zai makance amma wayuta ilma sai dai Allah zai canza masa zai fashi ilimi to mutane makafi nawa ne wanda zaka samu suna da ilimi saboda suka riga suka haddace sun haddace makaho ma baya da damuwa da yawa in ban da irin damuwan yanzu ai ta hankada ka haka kawai mutane su rinka hankada junansu a cikin rayuwa amma ba don haka ba duk wanda yake makaho baya kalle-kalle kun san wannan kalle-kallen yana rage hadda wannan kalle-kallen ba yana rage hadda musamman ma kaloli daban-daban amma sai yana rufe kirif to duk abin da aka faɗa masa ya ta maimaitawa kawai kamar zai rinka gani ne zai rinka gani ne saboda haka za a karbi ganin sa amma za a ba shi ilimi wannan shi ne shi ya sa ya ce ya ba da labari wallahu alamu قال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله wato rijalun sahi al duk wanda ya duba majma zai samu karin bayani akan wannan na'am majma uzawair kenan sunan wani littafi ne na hadisi wa fi sanati samanin aw sab'in wa sittina a shekara ta 67 ko kuma da 8 tuwfi ibn abbas Allah ya karbi ran Abdullah ibn anhu wa fada ruhuhu ila Allah saboda ka ruhinsa ta gangara zuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai dai kuma ayatun indal mamat an samu wata aya a lokacin da ya rasu kwarai da gaske an sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair yace kala ma tabnu abbas fi ta'if daga abdullahi dan abbas a ta'ifa ya rasu wa shahidna janazatahu muka halatti janazarsa fa ja'a ta'irun aka fada mana kawai sai wani tsuntsu ya zo lamyura ala katihi ba a ganin kawai yana zuwa ya kudda ya kudda kawai sai ya shiga hatta da kalafi na akiki har sai da ya shiga cikin makaranta ya shiga likafaninsa. sa malam lam yura kari jamil kuma an ga wannan tsuntsun bai fita ba bai fita ba aka duba aka ga babu ya riga ya bace kawai ba gan shi ba wannan yana ba mu wani labari ne Eh, ina ba ta gane ba ya hadisi ba ne karkaje ka gaba ka ce ai hadisi ne ana bada da labari ne irin labarin na abubuwan mamakin da suka faru salamma eh, fina lokacin da aka bi tsineki tuliyat hadhihi al-aya sai aka karanta wannan aya ala kafiril qabr a bakin kabarin salam yudra man talaha ba san wa yake karantawa ba saboda ka'ida babu yadda za a yi je kana ana saka mutum ana karanta makarantun qur'ani ba ce mutane su yi wannan ba wannan kawai sai aka ji an karanta ya ayyatu hannaftul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati to kaga wannan ishara ce cewa wata ya samu natsuwa karbebbe ne a wajen Allah ya ayyatu hannaftul mutma'inna ya ke rai mai cike da natsuwa irji'i ila rabbi ki koma zuwa ga ubangijinki radiyatan mardiya wanda ita ta kin yadda da rayuwar duniya kin ji ya ishe ki sannan kuma an yadda da ke kaga duk mutumin da ya kai wannan matsayi ya zo ya ce ni kam ina ganin lahira ma ita tafi mini ya Allah ko san hadisi ya riga ya bada dama ba za ka zo ka ce Allah ya kashe ka lokaci guda ba saboda damuwa kada ka kuskura wallahi saboda damuwa ba to damuwa ba za ta kare ba damuwa ba za ta kare ba amma idan ka mazu to za ka iya ya Allah ka karɓi raina idan mutuwan yi ta tafi min alheri ko kuma ya Allah ka bani tsawon kwana idan rayuwar yi ta tafi min alheri to yana da kyau man kana da imani ka rinka yin wannan addu'a ko yaushe tunda wannan duniya da kuke gani ka koma normal 100 bisa 100 yana da wahala yanzu ana ce abubuwa duk taki suke ta yi to waɗansu masana ma suna ce a yi effectin ɗin shiga matsalan matsatsin tattalin arziki a nan gaba sai dai wani lokaci kusan da yawansu kamar ko ba su da imani ne sai sai ta razana mutane wallahi ai ta na mutane amma dai kan abubuwa gaba-gaba suke yi gaskiya tunda da ana sayan buhun masara dubu hudu dubu biyar kwarai da gaske a gidajen mu mun sayi buhun masara a najeriya dubu hudu dubu biyar amma yanzu dubu ashirin da wani abu ne kuma ba tsofa muka yi ba ta gani ledan magi guda ɗari ne a ciki to yanzu kafin ka ga leda mai ɗari za ka ji kudinsa daban ne sai dai a ɗauko buhu kawai a kunce a yi abin na a lissafa maka shaimon din nan da mudu goma ake sawa a ciki sama bita mudu goma ake sawa yanzu kuma sai wani leda ɗan takwas mudu ɗaya ne wannan din ma ba kowa ne yake saya ba saboda ka yi baki ko menene ka zama yiwa za ka ce abin nan naira 750 ne ko 800 amma da 250 ne 350 wannan ma fa kwanan nan ne to yanzu kana jin kasa kanka a damuwa kana ce kaza kaza wallahi Najeriya sai dai ka mutu kuma in ka mutu najeriya za ta ci gaba da garawa to gara ma ka nemi mafaka wajen allah kawai farko ne kai ibadi saboda haka ya ke wannan rai ki shiga cikin bayina zaɓaɓɓu warkuli jannati ki shiga ma gidan aljannata wannan kaman albishir ne wato ga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu qala al imam zahabi imamu zahabi yake fa hadhihi qadiyya mutawatira ya ce wannan abu ya faru sau da dama sai dai a nan ƙasa ya ce a cikin siyarwa alamin nubala bi hazan lafuzi wala allahu wala allaha ƙissatun mutawatira wato ƙissa ce mutane suna ta bayarwa amma in ka je ka samu ten ko sanadi na wanda suka abin nan amma abin ya bazu ko zan wani lokacin abu ya bazu to masu ba da labari sukan ce a rubuta amma da za ka ce wane ne ya ji sai ce maka gani waye faɗa maka sai rasa waye ya faɗa masa dun ba wanda ya faɗa masa to irin wannan idan an ji abin ya bazo a ko'ina to akwai dan sassauciya wajen ba da labari sun a daɗa gwada darajarsa wa kana ya rauna haza ƙa'ir suna ganin wannan tsuntsun annahu ilmuhu radiyallahu an aka ce iliminsa ne kwarai ya zo ya shige gaba daya saboda walan ma dufina ibn abbas lokacin da aka bizne abdullahi dan abba qala ibn al-hanafiyya sai jikan annabi ibn al-hanafiya yace al-yawma mata rabbani hadhihi al-umma yace a yau babban malami na wannan al'umma ya bar duniya kaga shi yana jikan annabi tun daga ga wanda yake abin nan sa, eh sa ma ko yayin sa abin nan eh, eh, dan jikan annabi saboda haka kaga kakansa kenan na biyu akhrajahu ibn sa'ad wa tahta turabi ta'if a karkashin turbayan da'ifa dofe na jusmanu aka bitsine gangan jikin abdullahi dan abba saboda aka shi a fa'ifa aka bizne shi fa'ifa tana nan kusa da binnin makka ba binnin makka aka bizne shi ba dofe na jusmanu almude bil imani wal aqida jikinsa wanda yake haske da imani da aqida al mu'assar wanda aka sanya masa turare bi abiri hubbillahi wa rasuli da turare na son Allah da manzonsa wannan balaga ne yayi domin ya yaba wa Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wannan shine karshen kissan sa sai Abu Darda shi ma ɗaya daga cikin jarumawa haqimu hadhihi umma shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh